الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا حفظنا سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

Tulita bayanin ya ji littafi tufuta iraki na dubanin mu ji bayanin ya ce yana shafi almuhabba no shi ji bayanin shi dibiya ya ce zaga alotu oji bayan coco oga shi bayan zabuce su kuma odi boya su ko ci da mama wace olotu bai su kuma sun ganga wa haza hakikatu kauli la ilaha illallah aya mazi ziyar babu da mafi

ma ya kika yi la'ila illallahu obi za a nika ba a sajini a rusuli gabin ne gama allah su wani wata'ala tututu su fata tun kwallon la'uta'ala allah wani latin ga ga kuma harsar lamin kwabulika min rasulin illa nuhi ilayya annahu la'ila illa ana fa'abudu kuma arsalna itutun min kablika shidoyawaya min rasuli min ya tuci jibuwa illa nuhi ilai sai a facin ya ji wayi wuri tuga annahu la ila illa wagalele jijin be fifi al'amari aji zandoro na gun aji bauta yana illa ana sai mu soko fa budu ne ibobo yawon soko وقال تعالى من سورة الأنبياء وقال تعالى الله ونكي لا تنويجا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يبيجين nza na ji tutu shido do na agbiga biga etina na nza na ji mututu shido wa obezo na mini etu chiro na ajalna min duni rahmani aliyata ya budu ngba ilaya gala mizun wa alawo tsoshin do ci gan ga hun ala da boya ila da boya tsoshin do ci gan ga hun ga ali alawo bana alawo fa mo ta la ga wala ka ta'afna fi kulli ummati rasula an yabudu allah wa yajtanibu tawut hakika yi tutun ya do yawe tafi obina ta alumon do ci na shi ya yawo na ko kuma tutuci doya wa aluman doro na ibe kafi obe na tuci ila tuci fiya shi mai ga tucin shi da ga ana ibudula ibe musu ko wacce ta yi ne gotu aguti ibe na ibe ya be yadda shi yanzu musu ma alawo nan na gato waje miyar rusuli iftatahu da watan bi hadal asli tuci na joga pe na da hawa a cuca bikin bi asalin nan fasaliya la ilaha illallah na ngai an ko bujo kama qala nuh alayhi salatu wassalam ashiya ne kin nan nuh alayhi salatu wassalam da nan ga ai budullah yan su ko malakum min ilahin gairu ida ilahu lutu zumugwa wa a hud annabi hudu wa salihu to salihu to shu'aibu alayhi salam wa gairun zan da caji kullum ya kulu fatan doro ya gabi jama'a shi ga ibudullah malakun min gairu ya musu ko buɗi ya da ibada da shi da socin da cikin ga a shi ko bana la siyama musamman so afdalur rusuli musamman tuce sun da farla ga tuce ya allazani ittakhadha Allah ma khalila annabi ku baba na shi kwamba la su ra'ayi masoyin wuna laiziyo ibrahim bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an shi kullu ta batu ya ku baba fa inna hadha al-asl man ga asalin na thabbatahu asalin na gai ma'ana ya thabbatahu ai ma'ana gai bayyanahu ga biyo asalin na ga biyo ya zangiyo ko mo zama na da ariba majmu fatawo mana ga ganin littafi na fi na gana bayyana wuga amma ba bana ga sabbata wallahu bihi ma abun da gamo Allah subhanahu wa bayyana bayyana wai bayyana to Allah subhanahu wa ta'ala da mun ga wai bayyana wa daga majmu fatawo sai bayyana wallahu bihi ma ga Allah subhanahu wa ta'ala ci bayanu ya da guba ba guba ba ina Allah subhanahu wa ta'ala bayani ya albi na kada wannan wa ayyadahu ma fihi nga mu gwa kata kalma yana ibudu la la tushku bi shi ina su kwa gwa kana ga don wa nashara hu bi ma ina masu kwa da kalma la ila ila ibudu la eh, ma lakum min la ghayru nama nga su ko biyayin ga su kwa ga adin shibo at least in na ga ala ga da ubaba da wayan na ga fi ga mishi bayan zawan gizo da waji shi bauta shi ko amma ga layin da shafa so shi baci ma fa ibrahim huwa al imam allazi qala allah fi annabi ibrahim nga yi da shi na so shi ga yitu ga ni jahilu kalin nasin imama ya wala afi da shi ya zaman gishi وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب والرسل zumana annabi ibrahim wanda bai zo anina annabi doro na bai kpata ganci na to littafi ji to tuci na jibi kpata na kpata daga babu afi da yanci mini zuriya ya annabi ibrahim ba fi do gangan annabi ibrahim da na annabi ne bai ke kpata na littafi na ila bai labe kpata na zuriya annabi ibrahim mutiya daga kwari bangare annabi sako daga kan bangare ya annabi ismaila annabi ibrahim kama ba ba babu alega ikimudo kunjungai ilim ga ya eki mo kun ga ya albarka yin ya to ai ni wa wa yo su ko ta la ji kiri kya o yi ale ibrahim ku ba ku te ale ibrahim ale bi saka bi ismail amma go le su ku ji pata ga ji nan nan na ne ji ta ce bayaniya annabin ci bata wata shiga bucin mun ga to fa'alu hadhihi nubuwati wa risalati man min ki ya bayo ali ya bayo kaci ki ya bayo ali ne zai na ya bayo ko mm. to ga alu fa alu hazin nubuwati za annabincin naji jama'a za za ba annabincin na ji? na ala annabinci ya nan amma la sako ya nan to hum a gaji min alihi min iyalin shi na allazina barakallahu alaihim ne shi kwa albarka la da rayuwa guna

iyadacin etu na calita jicca jijin halitta yanyi na da ya fito rana fahim na wu sai ya dini bele in coci mi wuce fa ma wumi ba kalmai la ilaha illallah wa dana ngai mai wa na fiye ji cike da ji isbatu ai labi ko mi innani bura'a'un mi mata gudu na kuji ba nan ma na fiye ji ngai la ilaha illa allazi fatarani gai illa allah gaji sibatu canjin ai sibatu ji to waje Allah kalimatan baqiya ya kuje su kuce kalmar nan ruwa da su ma annabi ibrahim kalmar la ilaha illa allah na don bu har bayin nan la hali ya zuma da zumubo ya ina ga be da zumubo na da Allah ya tuje wannan ya buga dogalo tuke kalmar nan ndu te wangi de ala ya Allah subhanahu wa ta'ala nge je je je lo wangi ala shi ke ba wangi wa shi ba lo ba shi Allah subhanahu wa ta'ala nan ga to fa kalma la ilaha illa Allah lana fa hadhi kalmatu ya kalmatu al-ikhlas lillah na ga kalma ba ala ba dabo o nikete ba ibada bo wa ya ma kulli ma'budin gama olagowa da yandoro na aga yin wuzu matsoci na illa min alkhalik alladhi fatarana ocho la ibada ocho do lo ya rana jali ta jina ngai alladhi fatarana na chachi na chachi jina kana nan sai na kan doro na waga e da dede bana ga suratul anam ya bana so je ga ah, alhamdulillah alladhi fatara as-samawati wal ardh ibn abbas ji fasara yawanci nan ngon pe ne fatir be fatara be juna sai lokacin nan be da lati ce guba lokaci a fi shi be do nan goga a rijin sa a fi shi be do je tiya e tiya goga wannan na zeni ngon goga wanci zeni ma ngon zeni ci gaga ana fatarutuha ni gaza ibn ya izana ciwon banan kuma àbáṣe náà fi ṣe so ìmọ̀ èyí fọ́tọ́rà náà ṣiṣẹ́ àjẹ́ ìṣòro ìdá alhamdulilayi lè fi fàtírì sàmà wà tí a sọ̀rọ̀ sọ̀kọ́ láyé ìlànà tíṣà ìṣèjà àlejò àyẹ̀sán mọ̀ náà gbọ́dọ̀ èyí mi dóòrò àpọ̀jù mọ́ nípa ìṣèlè ìdíkì ọ̀ ewu gaza ṣì ní ìṣì ewu gaza ṣì ní ìṣì so kama sahibu yasin kindo na laban yasin kenan ga shukula kikaya mai eti ya surtu ya simbo yana mai gambe jama'a ga wa maliya daga da jama'a shi ga wa maliya la abudu lazi turu wa wani a ki abi da be miyo mi a ji bauta ya e suna a lita min ji turu wa wani turja'una nga mu mi ya shi bada tsoron nga mu to su e pata ya shi bada tsoron to ki abi lan a ji bauta wani a ah, atattakhizu o oh, atattakhizu min duni aliya ah,

ńlá egun ti na sokoko àwọn alábẹ́dẹ̀wọ̀n dáná kan wúyà wọn à wọ̀lá yóò kì í egun ti máa gáà dẹ̀wọ̀n yà ní àwà ọgbọ̀ wa àti àdéhùn àwọn ohun ká dín wọn tọ̀sọ̀kọ́ àwọn tó ń gá láàbọ̀ ti bẹ́ àwọn máa jẹ́ ìdá dẹ̀wọ̀n yà ní wọ́lá yóò kì àwọn kí àwọn egun wà náà ìṣòkò kìkì láwọn ṣàdá sáńdó ṣe àná

rabban ya budu min dunillah zumana wula ya tudan ye ma yi yubayinu na ina lai kede biya zana ji lawa sun ya tsan giji fe wuna yi tso tsoci a ce wuna zuma Allah wuna kyu ga a yau ga a afalat lokacin na ga ga aga ufe ufe ditse yalan ufe ufe ufe ufe ufe ti hankali aji na na mun so shi ne jin wuna

ya komi ya yi jama'i mi je bari o mi ma ta shiru kuna na kwawa bai ne wunzu ma na ji coci na gada so tila na a yayin 78 <clears throat> lo ito kwatawa ne a èyàn ti lé wọgbọ káàkáà kí da na náà àní ibrahim fi la fi fi fi jisabu jijẹ rẹ báwa náà karshe ki wani gabe ayon ga in yi wajatu waje yi alillazi fatara samawa wal ardi hanifa mifa ya fuska mi je ku fuska eba bani mun je ku na ya cuna cico fatara samawati wal ardi nga iza na chali ta sama inji nona ani fa na pake la pasu ko ba ni ya Allah ya pasu ko ba cha wa ma ana min al mushrikina ne yaso mo shimbo le mitam ni tashi na yaji shirka na ba no waye ya cha na ji tu ba ja waye ya wa jau muna wala hadda fatara ta la de na cha alisa sun maji bekina hanifa na, apake la pasuko ba chilugwa na apake la pasuko lugwa chilugwa woso kwa na ifo na fauda kuma ana min al ne madanin ta ce mushrike ji ba wa hajju qawmu jama'a ri she gomi bi a ce gimi bi na ga ha juni fillahi wa qad hadani shin yayi ya ga ya goyi da mina na ya gimi da mina tin su ko kada ya da su kuma min uba alaikum wala na da da su da miya ma tushi da ko na biyi su ko ila ya sha sha ya sai na cikin wani na cikin wani ka ga wasu arabi kula shi ilman ga ilimin coci min wa amma doro keshi amma doro keshi afala ta tazakkarun ya baya ya ga waza mushe lagar da cibe ya wa kaifa akhafu ma ashraktum kemi abeje me be sudan ni ne la pa so ko ba china wona ji shirka na ke abeje me afe da wona wosona mai ci jikin na wala takafu na annakun ashiraktun billahi wasu mo sunda na wala layi paso ko pacha an le gana o ah, gan be su da we mi mai la so we wasu mo sunda so kwa we da layi paso ko bace ke fa hafu ma ashraktum wala takafu na annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana ina so ko cin janduru etu bwana

ga kala ibrahim afaraitum ya le ya ma kuntum ta'budun energy efe efe muna an to yato wa ba hukumul akdam ton ta kon ta ko energy shido ba to jona eh fa inna wadu li yau shi ne yin pata da ana makira ya na mami ya ila rabbal alamin zanne dai zanne yi so yin na cha cha cha cha cha mutuciyar mi nan ngai cociyar halitta fata ngai masoyiya mi yau ngana ngai larar bala alamina in tura na je yawon kwata na makirin je yawon yamushi je a na ya muna wani navu coci gai masoyin bayan wani alazi halakka ni kai ka coci wuciya fowa nga ja halitta wani fowa ya dinu gama wumbo gama wumbo wallazi huwa yutuyimuni wa yaskini ugeya michejo ngama ya minu ofia wa idha maritu kami wa maafa huwa yashfini ngai ya ngai samigu wallazi yumitu ni sumo yunga be wu ngama be tamura yunga ji fali kiyamina ele ga nabi ibrahim je na pata no kubeina ushega wakala taala sokona latu na shigaga ngele ya eh, nabi ibrahim dana to katika natlakum uswatun hasanatu hakika washido yaye wada yaye kida yayo uswatun hasana yasa mawangi da rayuwa zibo da rayuwa annabi ibrahim walladhina na to zana shi da annabi ibrahim ci jima ne biyuna idh qalu liqaumihim lokacin ga be gabe jama'a shi na aga inna bura'u minkum mata mimma ta'buduna min dunillah inanna yabawa be yabawa be to yanayi wuzu macoci na kafar na bikum ya je ya gwati ka gangani biyayi wa bada bai na nainan na mawaca gada ibo gani biyayi alada wato makirinci wal bagdwa gangani be nan ve abada ma dabo felo ya ga su ga makirinci be nan wannan ci ya doji hatta tu minu billahi wahda sai kamin ya ga imam dibe su bangina makarantar jima ne bisa koya ya shiga ya lain doci ya wani doci bisa koya ya lain doci fa su ko ci to ya wuri wa gangani bai yi ya wuri gangani bai yi wale a ha annabi ibrahim koya ya ne zan tsaba a cikin bugur ma no jibe jama'a ne shi a cikin shirka wannan a cikin awon awon wani doci su masu kogo wani su ko bugi wani wani to wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi aqama allahu bihi dinu al khalis lillahi dinu tawhid annabi yan bayi ma nga ya annabi muhammadu nga ya annabi na shokola koko gikini da adini tantagare adini na tsinta na jiya shokona nga ya adini ya tawido bi annabi muhammadu ga shokola ko gikini soko adini na ko gikini bi annabi muhammadu adini ne khalis lillahi adini na ali tsaka ya shokona na dinu tawhid adini ya tawhid wa biya bi asnaf mushrikina biya nabi muhammadu maka su kwa ndo tati tati ka ka ka ka ka ka ya mushiriki ji su kwa di koma su kwa lauce abu su kwa na su ku biya su kwa di biya la da shirka da zinya da ka ka ya shirka biya nabi muhammadu nana ka na mushirikan to za na fi ga mushiriki wa fil asr tun daga asali na wa min allazina kafaru bi zalika abeje kafirinci je min al kutubi min al fito wani bana na nabi muhammadu biya biya na aiziyo ai zaba yin imani ne amma na nabi muhammadu ma amma bai biya shi je da da nabi ana a haje zaba yin eh haje kafiri amma zane shi ya asini ya rai zane shi biya dino so shi bole ana agwa agwa nabi muhammadu agwa dini ndo so ko shi bole ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muga fi ma rawahu imam ahmad wa ghayru ina imam ahmad wa rawahu be to zando chuji na kyuga nga <clears throat> buisa buistu bisayfi anabi muhammadu ga atun muhammadu tun bebi atuntun bebi bai na da isa shido igboro ya iwurin buwa da kiyami ma a to kafin na lokaci na tuntuna bi a kyoke ha don ruji jihadi wani zan yi shi ne kwashe kwanan tsakanin gobe alikiyami eh oyi bene da isa a to wuje mutuntu bi ebi ebi igboro shi igboro igboro alikiyami bi na bene da isa igboro mbo alikiyami bi mu mu zan ndị ji na hatta laha wahdahu la sharika la arzo angi ya fi an soko bugi la sharika la amma ga a indo cha paso ci bacimo aga an soko bugi a la indo a paso ci bacimo ina tumu mutu tumu ina ga dona waj'ila rizqi azikin ban mu Allah subhanahu wa ta'ala mu la da ta zilli rumuhi ń ladọ taako yẹn kí ń wo taako yẹn pàbísán wo bímọ anangana agada jíjẹ adi bagabagabo ade kíọ ade agade dúkìá yẹn gẹ̀ní mọ́ bagabagabo ade dúkìá yẹn gẹ̀ní mọ́ agabede dúkìá yẹn gẹ̀ní mọ́ òtúlùwí ọgọ́ òtúlùwí ẹ bagabagbo wọn àgáyà tálàkàjì ẹ wọn ade náà àkè láṣìṣe àti tàṣẹ ń wọṣọ anabi sallallahu alaihi wasallam wọṣọ na, bi kuma na àgáyà tálàṣìṣe ká lóye kún dáná bí náà aládàbẹ̀ tìlẹ̀ máa lé wọn na. nganga aziki banga wula da tako ya ke yiwu a ikpabisen bu waje ila sogaru amma ya bala so sogaro nan ya tsayin inda zai kan gya e, e, nga yi zilato zilato ya bai gun nga to amma ya bala so ci ma ya gba igba bi zuwa yesu wọn aladan boya zai man khalafa amri zando ga alikamin wani zando ga le ga wa annabi muhammadu bana su kwai ba da zuye su la da ba za wuce mu she daga man tashabba bi qaumin zandoro na ga da san jama'an do ciye we da lami to akida zando ciye e paga we la da ta ono hmm annabi muhammadu ga fa huwa min bi qaumin fa huwa minhum annabi ne ba da mini abu o da ga da san jama'an do ciye na mai e pala hun shi ge bawa na wa lami to na to annabi muhammadu ga anna da mini abu ko da mini abu gangani o yi gangani biya ayan allah ko ita so forces so shi go yuta so wale da biya magalar sunna su ayan na wanza ah, so ga wakad takaddama ba'du ma anzala allah hakikan dole an ya sashi yana allah subhanahu wata ta'ala chiya ina ina so Allah subhanahu wa ta'ala chiya mini aya jo ila aya ji dan dan yani na Allah subhanahu wa ta'ala mini ya ta akika wa shi dole yani ne na Allah subhanahu wa ta'ala ni aya jo na aya wuce ji mutadamminatu aya la tawhid jina ko la shi ba Ibrahim shi ba ni na bata wale aya unchi jima ah, kuku kula da tawidi to ama su kuke da urbe a idana wakala ta'ala wakala Allah ta'ala Allah na latuna ga wasafati sofa su kuyi shi kuti bezijin be malaika ji ngai aksamu bil malaika su kuyi je kuti be malaika ji ngai safati safa malaika na je ladi safu lata safu safu eh motoka yasafuta ibadat ani ta zami fi ibada ba ibada a soko na alai ba ya tasafu wala so jiga inna inna allaha yuhibbu allazina fi sabilihi saffa to soko ite jo malaika na jinan gatatu aga cijinje safu safu ngaja jin aga beji aga la aga beji no alamar ya soko na to soko disk jo safu na malaika je ta bido jinan fazajira Allah subhanahu wa ta'ala ke je kutube malaika ne malaika ne tasjiru sahabi na jaji a fen nan fi kiyo girgidi na lokacin girgidi ga ku fi hari gana fen nan fi babun na lo babun na lo eh awa awa wuci tsara wale ina eh, kiyayo barko adin sa ya ne ya gwe gwe gwe malaika jo yeje ta suku ha da fe pa ke yi musu girgiji na nan na ga kulu abun na koyi abun nan zajira matuka ya yan wunafi su kwa gama shi kuti gangana biya amma yi dai kwajo ku tashi bi zanen shi ha fataliyati zikira so shi ke gama shi kuti bi mala'ika na shi yuji una bil yuji na ko yaji'una bil kitabi wal qur'ani min indi la al anbiya fataliyat dhikra daga bigbo malaika ne je la la wato ba la qur'ani be daga bayan Allah subhanahu wataala la sa kube daga bayan Allah subhanahu wataala be daga be aziyo be atuchuji na be annabawa jina dhikra mutukai bi ba so shiga mun shi kutubi malaika ne je la nabi na to wale su kwaji kutube na ji bata nan ki jawabul kasan babu bani ga inna ilahukum lawahid coci bai da nan guye wuna zaini wiyo ila kauli hada ba ga tushi ga innahum kanu idza da lahum la ilaha illa allah yastakbiruna mushrikin najifa eza shayo an eh? na tsokujenga ezajayo kamin duro ade gagaga ebe musoko ebe ka musoko kadajan kanu yastakbiruna ala ajaji kiyo aja gotika aya wa ele ga soko na aya huna yanda chuya yastakbiruna agotika be huna musokuna Allah ya to su goyuta wa yaquluna aja ga ha kya bebe ayinna la tariqu ali atina kyarbe ichi ga gwalula da so ci ba ina ji agwa imalu agwalo li sha'irin majnun eh ni ko ci na zu ilana wala adde na kya ga ni muhammadu ana ya e ga so kwale pata ki ga ko kuna ro eh ni ko ci mutiye ka baba wa ku je ilandu ci ada ke ga ga gwalula da so ci ba ina eh ebu mudan nan eh azu na. bal ja bil haqqi eh annabi muhammadu wuce ne ga da dana eh gaskiya bebe yare wuce la jube annabi muhammadu bebe yare ah bal ja bil haqq gaskiya annabi muhammadu bebe ya na ma so ki ga gaskiya bu ga ngani be ya yo na amma ya tika gbo be agwo gai gayo wasadaka wasadaka al mursalin e gona mo bebe be ina un la gaskiya la da tuci ne shi shi ne shi dana ya ga annabi muhammadu gaskiya gubla daga hawa ila kauli har da mini so su safa tuban su kai daga illa ibadallahi al-mukhlasina arda sai dai zana jayi zakirki jina ga yi wuce ba mini ji mukhlasina na hmm? to shi wuce ba mini ji eh, zakirki jina na shi wani ga wa ma a so shiga wa ma ji zauna illa ma ta ta'malu a kun la zaiqul so shiga wani ba aya na fe bena ga bal jabil haqqi wa saddaqa al mursalin kun ye la zaiqul azab al alim azab al alim wallahi sai ga azaba na tana sai ga azaba na tana ya ga a azaba na tana ne ga yawa wa ma ji zauna a make ga gbaga illa ma kuntun kuntum na a ga gbaga be tene ji na. ngasho kwela gaebo ngasho kwela we bato zana jima wo batamine bwana ha ngai illa ibadallahi mukhlisin ha waja azaba na ngai wuji yesu kona ji aga ji ibada e ji ya ji so ko bujina mahalli shahid babo ba aya na wala be pata daga bo safati ce gina ibada ibadallahi al mukhlisin zana jaga be ga ji ibada soko ko buje lautsare ji wala ndo ci so ko ana ci so ko la ni zan ndo ci eh wa ci zaci da lokacin na wuce ke ci su kule na wa ji zuye zaci lokacin na wuce ke ji zuye su kuna amma ibon na wuce ji zuye su kuna wuce to ko na wuce laka su ko lugwa na ke yi kuskure na ke yi kuskure o kufa na ne yi to ci ga ula'ika lahum rizqun ma'lum jama wuce ji a da aziki aziki dabo ya na su kwa laya na mu ya aziki na goye pe na aziki na goye pe na nga ikiyo nga ya alijanna na maga da alijin na wucin fawa kihu a dayan gicin mari mari mari mari shi kula ma ruziku min amin sama rasisiyin rizikan kwalu a zallazi ruziku na min kabulu a hutu bihi muta sha biha muka yin gicin gici ka ka ka ka ka wa kullu ha da yi mu wa zilla ha ka kya yawon shi nan yin gici da na ka ka ka ka ka ka ka yi aga gina zo woro da na gina zo woro da na ma zuwa Allahu akbar eh, tilka ukubata naga yin shi kiba eh, wangi don wani ya zana ji gasu da soko su kwai da imin ciyo wani mukramu su ko ga mafi ji cin waya zai zai so shiga ji cin waya ibada na yana ibada la ya mukhlasu ne jire zana ji da ikhlasu da jini abu in loro ne jini bu su kubo jo aju mu zan lati su kubo ana zana ga su ko ga wani hani ga yau ila ma zakara wallahu fi qasas al-anbiya har da ya bana su kofe da layatu na kisan ya annabawa shi na ta kofe ta kisan annabawa shi ye filambi ya fi tawidi na ji ya ba tawidi abo wa ikilasu bai ba adin ya je addini ta ya su ko didi dinin lillahi addini ta ya su ko budi na ila kauli a su ko daga kitaba na kai subhanallah lilita ta ji tabbata ya su ko amma ya na ke ye ji na mushriki ye ji su koyi ne su koyi bai ne su kwali ke su kwali sa sa su ko su kwali su kwali a cikin lokwa ta zizi e la e e e e e e jaci lo ba su kwayo e ji su koyi bai su kwali ayo longa illa ibadallahi al-mukhlasin sai wujin su kuma ne wa gabe wanga eh fata ka fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin ebe gangani bai littafi yin e bayan in kuntu sadiki na bi ke ga ga ga gaskiya na wajalu wa bainal jinnati nasaba yace la na da tsakanya ya jinda cila da tsakanya jinjo bi su kwe a wala kada alimta ina innahum la muhdarun yazo ma ke waga jinnu shi a yake alim alimatul jinnatu jinnu yo so ma ke ga innahum la muhdaruna e fa a aga kujiji so cha kwajiji mu cha gagaji Eh, a gaga shi ai filaza a to aga ku jije filazabi yau mula hisabi ya zaba na jaifa likiyamina likazbin fi zalika ebo gamana na kiyo aladan egagama na na fe la dan jiji a ci gaga na yi fe la pamba ga ni be soko a fe wa ke ba be soko na a ce da jin be a ci gaga na to zun yo so ki ga ga wali ya mi a ga bi ga ya jo kai subhanallah li tsasa li tabata soko amma yasifu na ke ne li so ila e, ji soko bi gani be na illa zan ja di azaban na ke ba ga ni be jinu jiyana ga illa ibadallahi al mukhlasina wala shi lo ya ngo ga sai wuji ya allah ne shi kiyo ai ai jadi ya jin ya soko gugi na e jinya zando cin su kwana ku goyi zuwa wa qala ta'ala Allah na la tun keke etiyan munafiki yo ga innal munafikin mun ile munafiki je igaye to kai piya iza e, la yo fi darkil asfali aga da tako tako a da tako tako minan nar hinna ngaba Allah subhanahu wa ta'ala ku munafiki jo munafiki ya

mbiyege eyajime bona eyaje alawuwe karara eyaje alawuwe karara gan waje kabilanci gangani domin waje kai waje kai wa alawuwa ya ta ballo su a ga addini wani jike ba ba wani amma kabilanci da gangani domin na jiki yawa ṣé ọ̀gá mi ni wọ́n yàtọ̀ wàá wòṣe lóbi lóṣù náà ji jí ogun ọ̀nà ẹ̀ tó àti fi eh do de dun de yun ama kenti de wa ngi ni pya ita wa fi le ga ga pya ti ni o da ba ti ni ma ama egun ti ti fi ta sha cho ku go lo cha to ji ga walan tajida lahu nasira zama ja te makota chawu kya za ba to ci luwa na da ware visa dira za ba mu ci yayo illa alladhina tabu sai da ne ji kiyo atuba jina wa aslahu kamar yanzu tana da alama alama da ajina wa tasamu billahi a ci magwa sun sokona bi mana a jagwa sun addini ya sokona agwa sun addini ya soko wa akhlasu dinan lillahi ale mu hali shahid gada na amma addini ya tatu ya allah wa allah ya fasoko ba ci da addini agwa to so diga faulaika ma'al mufa ba ulaika zana shiga da be kalai da be zijo aga ke fagan gani be mu'mini shiyo wa sawfa yuti Allahu al-mu'minina ajran azima ile mu Allah subhanahu wa ta'ala bi la ya mu'mini ji la da la da na mu mucina ba su kwa ba ta mu'mini wafi jimlati jumla ya ga nasu a dunkule fayazal asali asali ya ga yi biya aladi ni na ta zuwa ya Allah ga lada da ta faso ko ba cin nan a da surat al-an'ami bo ke na soce ga soce da ga zali kuma Allah wa rabbukum soce bai on le guda bai ba ko soce bai on ga don na ga ya Allah la ilaha illa hu adda ila hu to ta sai un bai khaliqu kulli shay yan toro ne be ke ka ga mushi ko ga jali ta ati harabu da suratul araf ko bana Allah subhanahu wa ta'ala ga kulli ya ayu alladhina ya ayu annas ya ayu zawangiji inni rasulullahi ilaikum jami'a annabi ga ya ga tucin ya baye bene bo ga malata ga annabi muhammadu universal universality ato sako annabi muhammadu ngai je pata makeje

sallallahu alaihi wasallam nge la yi ga ummatu amma ba ta da na ga da da karkasha na ga na nona a aluma muhammadu ga ayo amma ga ya ga ummatu da'wa muhammadu da yi ngama da sallallahu alaihi wasallam ga ma ni yahudi ah, a da ndo ga yahudi wala nasrani yukan wa ga nasrani yo eh mo ko na na maji ma ni gangan be la tun tu de ina illa kara mina sahabin na suga fi gimina so e go be be o ga de to te be na nga to mission yo so adin ge jo e u so adin ge jo adin so go ge jo adin ndoro ne za ge ji ba ni maji ya na bi mo go do na ba ti lu ba ti lu ba ti lu gamanu yo na'am ga ga ni rasulullahi alaikum jami'a pata ya e suratul araf nono pata atumtu fi bayinio azagbazi bo allazi lahu mulku samawati wal ardi ishina mulki ya sama wadda kina la ila illa hu ila shi da ba sai to ci yiwu yuyun gai wuzo wayu metu na mai dazarayo ya suratul araf da wannan ya suratul nur be allah subhanahu wa ta'ala ke ga ya suratul nur ga وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله سبحانه وتعالى جعل قولي به to zane shi ne da ya yi zane shi ma limi ne a ce wangi na galla ya stakhalifan nan fil ardi kama stakhalifan min ni ge la bo ken do na sala na na la ga la ta cikin mu a ci ga so ge la ga ta دينهم الذي irtada adini wuce raje da بهنا bayina wal yubaddilannahu min ba'di khawfin amna mima rusa waya zumana da da sole na wallahi ga min ci labe ya ga jadi ni su ko a ce yi baba ya fe su da ya fe jin jin ko ada wada aminci labe yayi nama ya gudu na nimi su ga ya ngona la yi ko bi shi ya amma Allah ya lo pare su ko ba cana a ta ma su ko annabi Muhammadu makka wai madina su kuma aminci na da haya nan ya suratu mu a ya suratu mu ya alif lam mim ya surat alif lam mim wa hamim wa tasim wa alif lam ra wa suwar mufassal da suwar sura da mufassal na ba bata sura na e gaga ga wage da zalika bi sura min sura al-makkiyya min sura ya makka yo wa mawadi min sura al-madini madaniya sura sura madina jo kathira ji wa usul na ga ke daga e musu ko la su ko jini ke te bugi enama muhabbat e ga e, ba na min e gbere wa kaida to jini kaida hatta fi suratai suratai sura yau ya ikhlasu nan eh, eh sura guba sura tun ya ikhlasu ngai kuli ya ayu alkafiruna be kul huwa allah sura ya ayu na jiye na jiye allah ibada ta su ko bugi ne yana eh wa ta ni sura ta ni sura guba ba nan kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya karau bi ma fi salati tatawwi ga nabi hadi fi ba salati tatawwi ji bo ke salatu sai sunnat ke sunnatul fajri sallah eh, eh, suba kai nafila ya raka ta yin fijiri be raka ta yi tawafi be raka ya guba ya tawa na ogadi tawafi ji wajina sura ku baba naga annabi muhammadu bo wa huma ma mutu don mina tani ni tawhidi sura ku baba naga ku kimu ku ko ku ku kana tawhidi bi ma eh, fa amma kuli ya ayyuhal kafirun amma wakati suratul kafirun ne ina ku kuye kana fa hiya mutadamminatu ni tawhid al amali al iradi allah akaba wọn lákòókò yẹn kàn láda tẹ̀wìdì yẹn tún àlè ìradì yẹn pípa wọ́n á pa wọ́n á fẹ́lù ṣe ń wọ́n wo àlàámọ̀ yóò ṣe kí ẹ ti kí ọ ó ṣe kí ẹ ló tún wọ́n á ìlà sùn tí ìrìnlẹ̀ láì wọ́n ká ọ̀la àdínní ọ̀tájú ọ̀yà allah obìnrin kásìdì wọ́n wo

ọmọfẹ́ ti tí ọ ọ̀fẹ́ olótún jìdá ẹnbẹ̀kọ́ ẹnbọ̀ àwọn wà gángan wọ́n máa lótótún jama fi soyi yani da soyi ku ba bona hadisi na na Aisha na baba bon na no rajula idza kana yakram fi wa qul wallahu ahad fi salati wa qala an lima ya fahalu zalika kila mje ni acha ago wa qala bal anna sifatu rahman daga ne ibn mu sifan shi kona fa ana uhibbu an ala mje de shuku ce de bure yawo wa qala akhbiruhu anna la yuhibbu e ya zan ji labarin ga shuku wa hun shoga shuku wa hun shoga Allahu akbar to man ga ko ila mun ja ko wale za ta don mana don na gana sura na jima kuku ya kala da kuna na ji ma kuku ya kala da ne wasfi lahi ya ji ya suwa na wacin halitta ta na wata hala ma ya fi kaula halitta ti na jima kuku ya kala da wato ni ne ta zana je ji soko ya ga soko da sifa no ci na a zana je ji soko ya ya zana ci na ko kuma a sifa ya soko to ko ya gudan bwa a soko da sifa ka ji kuma ma fe ga ya inda ya ga ci kan doro aje aje aje aje jami'a ji amma dai mu'tazila jami'a ya ga soko da sifa abu da a a ude sunna ja amude sifa ja mutazila jama agude sunna ji amude sifa ja ashaira jama agude kiyo ude sunna ji umade sifa ja ma sifa na jumude na mutu abakon rude isa suke gaje nuna ci tabi dobe ga su kode suna amma ne rude kwata bangare mu an tilagarin kwata ta tilagarin ta tilagarin ya kusi faso koji ya Allah kiyaye wa kaula halit tamsili bai zane da ji tamsili na na tabbata na duna a ga su ko da sifa gani amma wula biye zage wula biya ga suke shiya ne na a da shiya na daga bimi ga sifan dole ya shoko bimi ga na gaya wuda bimi ga alfarin jima ma bimi ga makwayin ma wani ga lalace hmm. ga bimi ga ba ta ga gun a gaya wuce nan sifa su koyi to nake nake nake buru ma sarat bihi al-asl mu'tamad alayhi eh kama sarat bihi asl mu'tamad alayhi fi masail al Kama kama basarna fi zalika min gere hadha al-mawdu manga zanna na jisura ne wako ko kala ai wako ko kala da wani ni ala da e ga da al-ta'til ji ma ni ala da e ga al-tamsil ji ma sarat bihi na ma iya wuce na ja be gangani bai yi na fi sura na ji wannan ngai aslu ngai dere almutamadu alayhi na e zace etubo fi masail zati ti masail ezati zati ya e coci wani kin waga waga alkaulu fi sifa alkaulu fi sifa alkaulu fi sifa alkaulu fi zati kin e e da noga ga sifa su koyo na aga waga yati kibo ita zati ya coci wani waga ya dajiga zatin su kuma wa kiri be ya bayin ka yi mana daga su da sifa sifa su kuma kiri be bayin ne ji fata ma ayi ko mun tumi akan kino ne be kiwe da da nan da cuna da nan nana to babu gabo yagi nan nan su kuma yi tuma ko goro a ce ne goro a zakarna iltimadu la himma alayya su kufa ngani be mai ga ga sai da su kula do yayi ana mai ga ga cici mai wannan su kufa da subhanaka bai hamdika? أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته